sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un taba ganin a rayuwar mu masiwa irin ta yau ba domin tsakanin gidana da bawan Allah nan bai fi mita talatin ba sannan tsakanin gidan mai martaba da gidan bai kai mita hamsin ba sannan tsakanin gidan shi da gidan shugaban kasa bai kai wani kilomita ba a ce mutumin nan yana zama ya gama sallar magarba ya fito ya zauna yana jiran isha a kofar gidan shi an su mutane suka zo suka samu ɗayan mutumin daga cikin masu gadin gidan aka harbi ɗaya yanzu yana asibiti aka ɗauki bayan Allah na aka tafi har aka fita da shi daga cikin garin nan babu inda aka kawo ɗauki a matsayin masarautun ne a garin nan shine na biyu a kafar daura ina ne za mu saka mu wani tashin hankali ne wannan a rayuwa a ce magajin garin daura a gidan ya yi sallar magarba ya hutu an dauke shirin bakan daura me za ka tuna lokacin watakila ka ga mutane ya kalan mutane yin suke waɗanda suka zo mutanen nan da hilar suka zo da poosis da jib ne suka zo jib ce suka zo da ita da poosis suka zo kawai suna sabka yana zaune kan banki suka je suka yanci tun suna zunta suka da har ta kai suna harbin mu muna kawo kai ana saka shi a mota muna kawo kai ana zan shiga gidana ana harba harbe bindigar da suka harba na rantse da girman Allah babu ma'aikacin da yake da ita anan da yankin daura dan in bindigar suka tada ta yanda ka san ma ta fashe haka bindigar wallahi tallahi to ɗaya daga cikin wannan shi da suna zanzantakawa ɗaya ne ya zo ya kama su da ya zo ya kama shi ya rike ke suka harbe shi shi ne aka asibiti. Shiru mutum bai da nake watakila kamar kai tsaye ma sun zo tafiya da shi magajin gari ne. Hmm. Ba wai wajen wani suka zo ila iyaka kamar kai tsaye shi suke son tafiya da shi. shi kai tsaye haka suka ta da shi wallahi tallahi tun kama shi tun kama da shi wallahi shin ana tunanin ko mutane in sun bugo waya ne barayin mutane ne a san yadda za a yi kowane mataki kuke ɗauka yanzu mataki da muka ɗauka illa mun sa Allah gaba mun sa shugaban jami'an tsaro na ƙasar nan gaba domin wannan abu ya huce duk inda kake tsammani Allah ya tona asiri ya bayyana asiri Allah ya dawo mana da bawan Allah nan da rai da lafiyar shi babu wani abu da yake gaban buban da ya huce wannan kawai saboda abin duk da ke tsammani ya fusa inda abin da kake tsammani. To ciruwan baka a irin ma wannan tsakiyar gari kusa da gidan mai martaba sarki ina jami'an tsaro suke babu ofisoshin yan sanda ne ko jami'an sojoji? Wallahi tallahi a nan gudun bai babu. Da nan kamar yadda na dama bai kawo mita talatin tsakanin na gidan magajin girma magajin gari daura ba. yanzu maganan nan da nake ma ina ma maganan ne a daidai wurin da abin ya faru a gun kofar gidana bikin katanga sarki na bai ina jingina da ita maganan nan da nake da ina mafita linzani ya fi kemini sama lamwiya wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali Idan ya fi sato to mu ma mu dauɗa mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya.